sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawo a cikin shirin namu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da shirye-shiryen yakin neman zaɓe na shekarar 2023 a najeriya ya gabato kwamitin tabbatar da zaman lafiya ƙasar ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban mulkin soja janar abdulsalam abubakar ya gudanar da taro da ya haɗa na 'yan takarar shugabancin ƙasar daga dukkan jam'iyyu bayan haka za ku ji cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta amince za ta gina tashar wutar lantarki a jihar imo da ke kudu maso gabashin kasar sannan muna tafe da rahoto na musamman wanda zainab babaji za ta gabatar za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga najeriya to amma fa duk kafin nan bari mu fara da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe fadar kremlin ta ce rasha za ta gudanar da wani biki gobe juma'a don shigar da yankuna hudu na ukraine a cikin rasha wani tsari da ukraine da kawayenta suka yi watsi da shi da cewa haramtacce ne yayin da suka yi alkawarin daukar fansa ta hanyar kakaba wasu sabbin takunkumai kakakin fadar kremlin dmitry peskov ya shaida manema labarai yau alhamis din cewa bikin zai hada da shugaban rasha vladimir putin tare da shugabannin yankunan da rasha ta naɗa su hudu inda rasha ta shirya zaben raba gardama da aka kammala a wannan makon shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya wallafa a shafinsa na twitter cewa yana tabbatarwa da shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky cewa jamus ba za ta taɓa amincewa da wannan da aka kira da sakamakon zaben raba gardama ba scholz ya ce zaben raba gardama na bogi da putin ya gudanar a yankunan da aka mamaye ba bisa ka'ida ba na ukraine ba shi da amfani. Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a makon da ya gabata ya ce, ƙungiyoyin da ke gudanar da harkokin damfara ta yanar gizo a Asiya za su rika karkata ayyukansu a tsakanin yankunan da ba su da doka da oda a kudu maso gabashin Asiya. Sai dai idan gwamnatoci sun ba da haɗin kai don kawar da su ba, bayan da Cambodia ta ce tana murƙushe abubuwan da suka shafi yanar gizo. Ƙungiyar 'yan damfarar sun lakome ɗaruruwan miliyoyin daloli, kamar yadda 'yan sandan yankin suka shaida wa BOA, inda suke buɗe shafukan ƙarya na soyayya, shirin zuba jari mai ƙazamar riba na bogi, ko kuma yin sojan gona a matsayin jami'an 'yan sanda don su buƙaci kuɗi. Suna auna mazauna ƙasashe daban-daban, kama daga China zuwa Taiwan, Vietnam, Thailand, Amurka da kuma Australia. Jeremy Douglas wakilin yankin bangkok na ofishin majalisar ɗinkin duniya mai yaƙi da miyagun kwayoyi da manyan laifuka ya shaida boa cewa ya kamata matakin da za a ɗauka ya kasance na dabara kuma ya game da yanki domin yau yana iya zama wani wuri a cambodia amma gobe wata kungiya ta tashi saboda matsin lamba kuma ta koma myanmar laos ko philippines Kasar Pakistan na duba yoyin gyara ga wani kuduri na kare haƙƙin waɗanda suka canja jinsinsu suka koma mace ko namiji da aka amince da shi a shekarar 2018 wanda wasu 'yan majalisar dokoki da malaman addini ke cewa ya saba wa koyarwar musulunci game da jinsi. Masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun ce an yi wa dokar rashin fahimta duk da haka kuma muhawarar da aka yi ta rashin fahimta a kansa yana ƙara jefa waɗanda suka sauya jinsinsu cikin haɗari. Masu adawa da dokar sun ce tanadin zaɓar jinsi ko canja jinsi ya saba wa musulunci kuma zai iya buɗe kofar auren jinsi guda wanda a halin yanzu aka haramta shi a Pakistan. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani ɗan ƙasar Rwanda mai shekaru 87 da haihuwa wanda ake zargi da ingizawa da kuma ɗaukar nauyin mummunan kisan kiyashin nan da aka yi a ƙasar a shekarar 1994 yana fuskantar shari'a gaban kotun majalisar ɗinkin duniya a yau alhamis kusan shekaru talatin bayan kisan gillar da aka yi na kwanaki ɗari wanda ya yi sanadin mutuwar mutane dubu ɗari takwas. buga Kabuga daina ɗaya daga cikin mutanen da suka tsere na ƙarshe da ake tuhuma kan kisan kiyashin don fuskantar shari'a kuma fara shari'ar ta sa ta kasance wata babbar ranar hisabi ga 'yan Ruwanda da suka tsira da kisan ko kuma aka kashe iyalansu. Abin da ya sanadin kisan gillar da aka yi ma tsirarin 'yan kabilar Tusi na kasar ruwanda a ranar 6 ga watan Afrilu na shekarar 1994 shine harbo jirgin saman da ke dauke da shugaba Jovenel Habyarimana kasa kuma ya yi haɗari a Kigali babban birnin kasar inda ya kashe shugaban wanda kamar galibin 'yan da ɗan kabilar Hutu. ‘Yar Kabuga ta auri ɗan Habiyar Mana. An zargi 'yan kabilar Tusi marasa rinjaye da kakaɓo jirgin. Kungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi na Hutu sun shiga kashe 'yan Tusi da magoya bayansu tare da taimakon sojoji, 'yan sanda da kuma mayakan sa kai. a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Yayin da shirye-shiryen yakin neman zaɓe na shekarar 2023 a Najeriya ya gabato, kwamitin tabbatar da zaman lafiya a ƙasar ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban mulkin soja janar abdulsalam abubakar ya gudanar da taro da ya hada 'yan takarar shugabancin kasar daga dukkan jam'iyyu inda suka rattaba hannu kan yarjejeniyar tabbatar da zaman lafiya a yayin gudanar da yakin neman zaɓe a ƙasar da ma lokacin zaɓe da bayansa. Daga Abuja ga Shamsiya Hamza Ibrahim da ƙarin bayani. Wannan dai shine karan farko da 'yan takarar neman kujerar shugabancin Najeriya su goma sha takwas daga jam'iyyu daban-daban suka haɗu da masu ruwa da tsakiya ƙasar a wani mataki na tabbatar da an samu tsaftataccen yanayi da kuma amincewa kan za a gudanar da yakin neman zaɓe cikin lumana. Shugaban hukumar tsabe ta Najeriya Farfesa Mahmud Yakubu ya bayyana muhimmancin haɗa 'yan takarar a wannan lokaci. Wannan babbar rana ce an sa hannu akan yarjejeniya na yin kamfe tsakanin jam'iyyu da magoya bayan su ah, da kuma kuma 'yan takara yadda za a yi wannan hidima lafiya a kare lafiya abinda ita wannan kwamiti take yi shine a sanya hannu akan yarjejeniya na zaman lafiya dab da zaɓe to amma wannan karon sai suka sauya salo sai aka ce ya kamata a sa hannu irin na a samu irin wannan yarjejeniya na zaman lafiya lokacin kamfe kafin zaɓe sannan kuma dab da zaɓe za a sake yin wani makamancin wannan a shin akwai wasu abubuwa da kuka hango da yasa aka yi hakan a yanzu babu wani abin da aka hango abin da aka hango kawai shine zaman lafiya kuma akwai dangantaka tsakanin kamfe na neman ku kuri'a da kuma zaɓen a juma'a mai kyau tun daga laraba to shi yasa aka fara wannan tun daga laraba kafin juma'a mai kyau ta zo an dai buƙaci 'yan takarar da magoya bayan su da su kaucewa duk wani abu da ka iya janyo rarrabuwar kawuna da haddasa kiyayya da furta kalaman batanci da na ƙarya shugaban ƙungiyar gamayyar jam'iyyun siyasa a najeriya kana wanda ya magana a madadin 'yan takarar neman shugabancin najeriya injiniya ya bagi sani ya ce sun ɗau alkawarin tabbatar da cewa an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali don ƙasar ta zama abin misali a idon duniya za mu dauka alkawali ga kanmu ne saboda idan wani abu ya faru wani muka asara cikin duk wadanda za su abun zai shafa mu ya fi shafe mu saboda idan wani abu ya faru da aka ce ba democracy kuma ai ba political parties ba ma politicians ba national assembly to saboda haka abin da za mu yi ma kasan ga kanmu muke yi wa ba wai kafin ma a yi maganar Najeriya gaba daya to shine yasa ni ce mu da muke cikin jami'u musamman ni a madadin eh, gungun jami'u da ke Najeriya mun ina tabbatar ma mutanen najeriya cewa wannan zabe da za a yi za a yi shi lami lafiya kuma sauran duniya za su ga cewa lalle najeriya mun san abu da muke yi wato shugabanci da ake bukata daga najeriya za mu nuna shi kuma za a tabbatar cewa an yi zaben nan lami lafiya tun a shekarar 2014 aka samar da wannan kwamiti don tabbatar da zaman lafiya gabanin babban zaben shekarar 2015 karkashin jagorancin tsohon shugaban kasa a mulkin soji abdulsalam abubakar da bishop matthew hassan kuka inda aka haɗa masu ruwa da tsaki da dattijai waɗanda suka ba da gudunmawa wajen ganin an gudanar da sahihin zaɓe. Zaɓen shekarar 2023 kuwa ana ganin zai yi matukar ɗaukar hankali la'akari da irin 'yan takarar da suka fito fafatawa duk da tara matsalolin da ƙasar ke fuskanta. Sai dai a cewar shugaban jam'iyyar APC mai rike da mulki a ƙasar Sanata Abdullahi Adamu suna fatan za a yi zaɓe cikin gaskiya da rashin son zuciya. Addu'a zaɓen za a yi, zaɓe mai kyau, a yi zaɓe da gaskiya, a yi zaɓen ba son zuciya ya zai kuma babu kyaman wani ko don rashin gata kuna da sakamakon kenan kuma Allah yadda kuna nan kuma su zaɓe. Kwamitin da ya buƙaci dukkan jam'iyyun da 'yan takararsu na shugaban ƙasa da magoya bayan su da su yaƙi neman zaɓe cikin tsafta da lumana da kuma gujewa labaran ƙarya da bayanan da ka iya tunzara jama'a waɗanda suke barazana ga zaman lafiyar al'umma gabanin zaɓen Shamsiyya Hamza Ibrahim. Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince za ta gina tashar wutar lantarki a jihar Imo da ke kudu maso gabashin kasar Ga Alphonsus Okorigwe ɗauke da rahoton. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da gina tashar wutar lantarki mai karfin megawar goma a kogunan miri da kuma Ngoriya da ke owere babban birnin jihar Imo. Gwamnatin jihar Imo ce ta wallafa hakan a shafinta na Twitter jiya. inda ta ce za gina tashar ne domin samar wa al'ummar Owerri da kewaye isasshen wutar lantarki. Ko da yake gwamnatin jihar bata ambaci ko nera nawa ne aikin zai lakume ba, wasu dai sun bayyana shakku game da yiwuwar aikin, ciki da wani marubuci Dr. Amanze Obi. I think it's commendable, but I do hope they are not just trying to Ya ce ina ganin abin yabawa ne, amma ina fata dai ba siyasa suke ba, saboda wai a ƙarshen wannan mulkin Buhari ne ba zato ba tsammani za a yi wani muhimmin aiki a kudu maso gabas. Ni dai ina da shakku kuma ina mamakin yadda za a kammala aikin daga yanzu zuwa lokacin da Buhari zai bar mulki. Haka shi ma Chief Ostamosu ke ganin siyasa zalla ne gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Imo ke yi. Kwana nawa ne rage musu, shin sun tsara kome ko dai magana ta siyasa kawai suke ina ganin siyasa ne ake gwada mana, in ji Chief Ostamosu. Sai dai Mr. Ifani Wanguma na ganin yiwuwar aikin, ganin cewa ruwa na gudana sosai a wuraren biyu. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Inugu, Najeriya. A gaishe da Alphonsus Okorigwe. To wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita goma sha shida ashirin da kuma talatin ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita ɗari biyar. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman. Batun rashin tsaro na ci gaba da zamewa babban kalubale ga rayuwar jama'a a sassa daban-daban na Najeriya. Fashi da makami, yin garkuwa da mutane don karɓar kuɗin fansa, ta'addanci, rikicin makiyaya da manoma, kisa don yin tsafe-tsafe na daga cikin matsalolin da suka hana jama'a sukuni. Bincike ya nuna da cewa wasu wurare da ke dankare da ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa sun fi samun barazanar tsaro daga 'yan bindiga da suka mamaye irin waɗannan yankuna. Da misali yankin kamfanin Zurak da kewaye a ƙaramar hukumar wase a jihar Filato na dankare da ma'adinai masu daraja da suka hada da lead, tin, kuza, kwalli da sauransu da ya ja hankalin masu safarar ma'adinan daga ciki da wajen Najeriya. Bayanai sun nuna da cewa a kowace wata akan haƙi ma'adinai na kimanin naira biliyan biyar a kamfanin Zurak, inda akasari 'yan ƙasar China ke aiki da manyan na'urori na zamani. Hada-hadar haƙar ma'adinan ya janyo al'umma da dama zuwa yankin da ya samar wa ɗimbin matasa da ayyukan yi. A ɓangare guda kuwa al'ummar yankin sun tsinci kansu cikin yanayi na tashin hankali wanda cikin 'yan kwanakin nan ya kai ga 'yan bindiga sun tarwatsa yankin sun kashe mutane sun rusa wasu ƙauyuka yayin da wasu da dama da suka tsira da ransu suna gudun hijira. Wani shugaban al'umma da ya buƙacin sakaye sunansa domin tsaro ya shaida mun cewa har yanzu suna fuskantar hare-hare daga 'yan bindiga. Wallahi abubuwa da ana kan yana kai. Wallahi yanzu ranar alamis, wancan alamis sun tare mana wani babban dan kasuwa mu. Wallahi ana wani falcen mu a hanyar kamfani ana ce da shi a nini. Wallahi sun mulmuke shi. Wannan alamis kuma wallahi sun kashe mana 'yan bangadu da da 'yan kasuwa mu ma biyu. Wallahi a hanyar a hanyar kamfanin duka. Abubuwa da yawa wallahi ba a hanyar kamfanin duka ya zama mu kamar za mu kura duk wanda ya je kawai to a hanyar kwanan shi a kare kuma mu da mu kawai in ba gwamnati ta muka Allah taimaka a cire a yanke sabis din kamfani jin biyu ina ba wallahi wani abubuwan da wuya a samu cin galban. idan ka ce a yanke sabis kaman wato layin waya kenan ko eh to to an shi ne in zan nan ce da eh, aje a kamar akwai haɗin gwiwa ko kuma haɗin baki tsakanin eh, waɗannan yan ta'adda da kuma sauran al'umma gari kenan yawa yawa eh, eh, yan ta'adda yan yan goma ne yan gaye ne masu gaya musu abubuwan gashi gashi gashi da zuwa kana ga kamar abubuwan sun ragu ne ko kuma dai har yanzu suna karuwa a ah, har yanzu na karuwa har yanzu na karuwa dan da yanzu haka ba hali mutum ya kalima ya jima hanyar kamfani ne ya zama damu ya zama musiba da a kashe wannan a kama wani kamun kamun kuma har da har gobe ba a sa su to amma kuma baka ganin kamar wannan layin sadarwar zai taimaka ma su waɗanda uh, lamarin ya shafa saboda su yi saurin tuntuɓan hukumomi domin a kawo musu ɗauki. ne eh, to to ai gan abubuwa ne yau yau aka ce in aka ce maka uh, hanyar sadarwa yana Najeriya a kiri ban galibansu su kan Allah akwai damuwa da akwai ina ina ba su bayani akwai iska ne da da hukumar su je sai a cikin su buga nan buga nan mm. yanzu ranar ai eh, eh, hukumar mai sun ne suka biyo baya suka zo suka kwanta a hanya suka yi kwanta wannan har suka kashe mana yara yan banga biyu da fararen kula biyu Sun ga wannan aikin mugaye ne aikin yan human. Shi ma wannan mai suna Sale ya ce tun kusan watanni uku kenan 'yan bindiga suka tarwatsa yankin su. Shi da iyalansa kowa ya fantsama wurare daban-daban don neman tsira. Ni iyalina tana can yankin Karaba. Tana so ta fita tana tsoron kar ta je ta gamu da su bata san inda za su za ta gamu da su ba. Kenan iyalin ka ta kai kamar sati biyu zuwa uku ma ba ta gira ni ba to har yau ta gira ni ta ce to yanzu kwanan nan za su fita ta kamfani amma sun ji lalle yan ta'adda suna kunshi a kan hanya suna kashe mutane har yanzu ba su bari ba. To ba su da kudi na ce to ko da ba su da kudin su fita ko da a kafa ne su zo kamfanin in za Allah taimake su ko da tafiyan dare su rika yi idan suka zo kamfani to za a samu bayan Allah wanda za su taimaka musu su biya musu zuwa nan inda nake ko kuma su fita zuwa bauchi. Kenan iyalinka tun wancan lokaci watanni nawa kenan ba sa tare da kai? Har yau wallahi ba ma tare da kuma ina fargaban mutane suna kira ne waya suna cewa gurin na ba zai shiga yanzu gaskiya. Akwai wanda suka shiga a irin wannan ne za su dauko dan kayan abincin su da bari suka bari da can suka sadu da su suka kashe su. A yankin Bangalala kenan. Eh a yankin Bangalala. Hmm. Daga Bangalala dai nan kai irin su filauɗin nan duk mutum ba zai shiga daga nan ai ba zai tafi daga wasa ya je ya shiga wannan wuri ba irin su dogon ruwa irin su aduwa su kina shi duk wannan wurin ai a kone yake yanzu gaba ɗaya an sun kona shi iri na da ni kai na gwamnati ta ɗan yi wani abu a kai dan Allah dan annabi ta taimaka musu saboda akwai mutanen da sun shiga halin haulayi abincinsu wasu an kona wasu sun gudu sun bashi kuma sun je inda ba su da shi kuma ba su da kuɗi dabbobin su an kore su an halakar da su. Ta yaya kuke samun abincin da kuke ci ne? Wallahi ranke dare wani lokacin sai dai bara kawai ka roƙi mutane domin yau da kullum sai Allah mutane za su taimaka su taimaka wata ran har kaga suna dan ja baya haka to dole za ka tafi irin su masallatai inda jama'a suke dan taruwa haka ka ce to ni fa ga halin da nake ciki a taimaka min fi lai to wasu suna taimakawa a hakan amma ba haka ba babu kamar mu da muka dan manyanta aiki kamar irin na gona ma ba zai yiwu ba hmm. wani ma yana nan dama ba shi da tafiyar lafiya irin wannan fargaban da bakin ciki ya dame shi to aikin ma ba zai yiwu ba daga arewacin jihar plateau kuwa hari da ramakon gayya daga bangarorin makiyaya da manoma ne ya zame matsala Barista Daliop Solomon Mantiri ya ce har yanzu ana samun kashe-kashe da lalata gonaki don haka suke tunatar da hukumomi su ɗau matakan kawo su. Yanayin rayuwar da mutane sun samu kansu a ciki yanzu bai da daɗi. Domin har yanzu ba bar kashe-kashe mutane ba, ba bar barna ba, mutane suna cike da tsoro suna cike da damuwa ba mai iya bacci yanzu a kauyuka har ma da birane a cikin ababen da suke aukuwa yanzu bisa ga rahoton da muna da ita mhm. gonakin da an lalatar a shekarar nan kawai kimanin kudi ya fi miliyon dari biyu da yankai an kuma har wa yau ba bari ba mun ya mun gane da cewa barki ladi akwai zaman lafiya hmm. domin aikin da shi Colonel Abdulsalam yake a wurin hmm. bai bar biron ba bai bar Fulani ba bai bar Bahaushe ba bai bar kowa ba duk wanda ya yi laifi yana hukunta mutumin bisa ga laifin da ya yi mu mm. muka goyi bayan wannan domin ta haka zai sa ko a cikin yaran mu wanda yana da tunanin rama ko ko yana da tunanin wani mugunta zai ranye jikinsa because ya san da cewa Abdulsalam yana da babban sanda da baya raga ma kowa haka nan muna so da a yi a wayansu wurare din daga tsakiyar jihar Plateau da 'yan bindiga suka kai hari a kwanakin baya kuwa al'ummar yankin ne ke neman tallafi daga hukumomi sunana ahmad sukai garga amma an fi sani ne da gambo amfo muna roƙon gwamnatin jihar plato da ta taimaka ma waɗannan mutane da wannan ya same su na farko bayan an kakashe mazajen an kona abincinsu matatakin yanzu da ƴaƴayen su su ake same su a kasuwa su a ɗan neman tallafi su wannan abun wanda bai kamata ka yi faru ba ba haka muna roƙon gwamna a matsayin shi na mai tausayin al'ummansa da ya gaggawan tallafa ma mutanen nan kamar yadda aka saba yi a wasu wurare in abu ya ana kai musu tallafi su samu abun da za su ci da abunda abun da za su sha da su ‘ya'yansu kafin su noma abun da za su yi muna roƙon shi a kai ba wa'annan mutane tallafi sannan muna roƙon shi ya sake roƙon gwamnatin tarayya su ma su tallafa ma wa'annan mutane so da mutanen su samu kansu a yadda dama can suke a lokacin da mazajen suke da rai. Kwamandan rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau Manjo Janar Ibrahim Ali ya yi kira ne wa al'ummar jihar da su nemi zaman lafiya da junansu. I therefore appeal to all the communities coalition leaders, youth, as well as religious and ethnic groups to give peace a chance. ya ce ina roƙon al'umma a kowane yanki sarakuna matasa da ƙungiyoyin ƙabilu su rungumi zaman lafiya don allah kar ku yi ƙasa a gwiwa wajen ba mu goyon baya da haɗin kai don samar da zaman lafiya da ci gaba Let me use this opportunity to send a strong warning to crisis merchants and those that allow their communities to be used as hideouts for criminals. Manjo Janar Ibrahim Ali ya ce bari in yi amfani da wannan dama wajen aikewa da gargaɗi mai ƙarfi ga dillalan rikici da waɗanda ke barin 'yan ta'adda na samun mafaka a yankinsu. Rundunar Operation Safe Haven za ta ɗauki tsauraran matakai kan duk wanda ta samu yana ɓoye 'yan ta'adda da masu aikata laifi ba tare da la'akari da matsayinsa a cikin al'umma ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Madalla a gaida Zainab. Yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. saurare barkamu da wannan lokaci don sauraron takaitattun labarun wasanni. Shirin namu za ku ji tsokaci dangane da gasar Premier League na kasar Ingila kan yadda manyan manyan kulob suke kwasar kashin a hannun kulob din da ake ganin tuwon tushe ne. Sai dai da farko za mu duba filin tseren gudun fanfalaki na duniya da aka gudanar a birnin Berlin ta kasar Jamus bangaren maza. Sarkin gudun fanfalaki na duniya dan kasar Kenya Eliud Kipchoge a ranar Lahadin da ya gabata ya sake kafa tarihi na gudun fanfalaki na duniya inda ya lashe gasar tseren fanfalakin na bmw berlin na tsawon kilomita kusan 43 a cikin awa biyu da minti daya da dakika kasa da guda daya wanda hakan ya shafe tsohon tarihinsa ne da ya kafa da dakika 30 ko kuma rabin minti Eliud Kipchoge mai shekaru 37 zai sami tsabar kudi har kashi uku na dalar amurka 22,600 saboda nasarar da yi na lashe gasar famfalaki sai wasu dalolin 33,900 a matsayin bonus kasancewar ya gudu ne a ƙasa da awanni biyu da minti daya da wasu 'yan daƙiƙai a yayin da wasu ƙarin daloli 56,500 saboda shafe tsohon tarihin duniya a fagen gudun fanfalaki To yanzu kan bari na gayyato bakonmu da zai mana sharha kan batun Premier League na kakar wasan bana a kasar Ingila. Da farko bari ya shaida muku sunansa daga bakinsa. Sunana isyaka Ismail Wunti. Tun kafin a tafi wannan hutu da aka ba da dama wa a kasashe su yi wasan sada zamanta ko kuma gwada kwanji mm. an fafata sosai inda ya gwada cewa an fara buga kaka na wasan da ke ba da mamaki a duniya musamman idan ka lura da kungiyoyin kwallayen kafa waɗanda ake musu kallon ba komai ba inda suke ba da wahala wa manyan kungiyoyin kwallayen kafa musamman idan ka lura da yadda ita manchester united da liverpool da ake musu kallon jagaba suke karban kashi a hannun wasu daga cikin kananan kungiyoyin kwallayen kafa amma dai an tafi wannan hutu kuma an ja tsawon lokaci kasancewar a cikin wannan hutun da aka yi kusan mako ɗaya da wani abu kenan zuwa biyu ba a buga ba to babu mamaki hala idan har aka dawo wasa zai canja salo kasancewar kowa zai iya ganin gyaran da yake da shi da kuma ta ina zai yi saboda ya samu mafita a wasan da ake fafatawa idan ka duba za ka ga wayannan manyan-manyan club din sun yi sauyi sun sayi sabbin 'yan wasa amma duk da haka sai ka ga kamar yadda ka ce ana ba su mamaki kana ganin yan ah, wasan ne lokacinsu yake neman wucewa ko kuma dai ba su duba yadda za gabatar da tsarin wasan ne ba tukunna wato kamar yadda ka sani shi kwallon kafa canja yan wasa kadai baya kawo nasara akwai wasu abubuwa ko da a ce ka canza 'yan wasa da ya kamata kai la'akari da shi kafin hmm. saboda akwai sabawa tsakanin dan wasa da dan wasa mm. to daga yau ka kawo dan wasa dole sai ya samu lokaci ya saba da yan uwansa ya san yanayin style da kowanne yake da shi da kuma da barbaru mm. din da za su yi na zulliya da sauransu mm. so kaga an canja yan wasa amma ba zai canja sa amma wannan canja yan wasan da suka yi dai tasiri ne a lokacin da suka jima suna fafatawa sannan na biyu kwallon kafa kamar yadda na faɗa abu ne wanda yake ba kamar yadda aka san shi ba a da komai iya kwallon ka da tsohon suna da kake da shi yara masu tasowa za su baka mamaki shi yasa ko da kowane irin yan wasa kake da shi idan har ba a hura tashi ba hmm. to komai zai iya faruwa shi yasa koyar da sabbin dabarbaru hmm. da kuma la'akari da yanayin sallan kwallon kafa ta canja domin su samu nasara haka muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya to a gaida muhammad abdulwahab yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice fadar Kremlin ta ce Rasha za ta gudanar da wani biki gobe Juma'a don shigar da yankuna hudu na Ukraine a cikin Rasha. Wani tsari da Ukraine da kawayenta suka yi watsi da shi da cewa haramtacce ne yayin da suka yi alkawarin daukar fansa ta hanyar kakaba wasu sabbin takunkumai. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya shaida manema labarai yau Alhamis dinnan cewa bikin zai hada da shugaban Rasha Vladimir Putin. tare da shugabannin yankunan da rasha ta naɗa su hudu inda rasha ta shirya zaben raba gardama da aka kammala a wannan makon wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a makon da ya gabata ya ce ƙungiyoyin da ke gudanar da harkokin damfara ta yanar gizo a asiya za su rika karkata ayyukansu a tsakanin yankunan da ba su da doka da oda a kudu maso gabashin asiya sai dai idan gwamnatoci sun ba da haɗin kai don kawar da su ba bayan da cambodia ta ce tana murkushe abubuwan da suka shafi yanar gizo kasar pakistan na duba yoyin gyara ga wani kuduri na kare haƙƙin waɗanda suka canja jinsinsu suka koma mace ko namiji da aka amince da shi a shekarar 2018 wanda wasu 'yan majalisar dokoki da malaman addini ke cewa ya saba wa koyarwar musulunci game da jinsi masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun ce an yi wa dokar rashin fahimta duk da haka kuma muhawarar da aka yi ta rashin fahimta a kansa yana ƙara jefa waɗanda suka sauya jinsinsu cikin haɗari masu adawa da dokar sun ce tanadin zaɓar jinsi ko canja jinsi ya saba wa musulunci kuma zai iya buɗe kofar auren jinsi guda wanda a halin yanzu aka haramta shi a pakistan to masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tiya ni gabatarwa sai kuma Julie Ladas Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa kwana lafiya. Ma assalamu.